Kazamar asarar rayukan da aka fuskanta a harin barikin Inatis na ranar goma ga watan Disambar 2019 da wanda ya laƙume rayukan dakaru 89 a shinagodar iyakar Nijar da Mali na daga cikin manyan dalilan da suka sa shugaba Isu Muhammadu ya umarci ministan tsaro Farfesa Isu Katambe ya gudanar da bincike domin tantance ainihin matsalolin da ke baiwa 'yan ta'adda damar samun nasara a hare-haren da aka yi fama da su a wancan lokaci. binciken ya gano cewa rubda ciki akan kudaden makamai da rashin sayan kayayyakin da suka dace ne ke haifar da wannan mummunan al'amari sai dai hukunta masu hannu a wannan harkalla ya faskara dalili kenan kungiyoyin kwararren hula rotab niger da alternative espace citoyen da tunan la page national da tournon la page international suka shigar da kara a kotun yamai kamar yadda a yanzu haka wasu takwarorinsu na kasar faransa ke irin wannan gwagwarmaya mun Munkaila Halidu na daga cikin shika-shikan wannan tafiya. Kungiyoyin mu guda hudu mun ɗauki avoka can Paris ya aje dosiye na yayi shi yadda ya kamata to wannan dosiye nan ne muka ɗauko yau muka kawo muka ba procureur mun ke wannan zancen nan na minister de la defense da mutane sun aza an manke da shi a mun manke da shi ba shirin muke nan gai yanzu mun kara shirin mu mun kawo dosiye mun bashi ya dauki dosiye in ya yi a registry harkar minister of la defense ba kasar mu Niger kadai ne ya shafa ba akwai kasashe da dama da ke ciki insha Allah wannan dosiye nan ya ci gaba kuma duk wanda sun kaki kudin Niger su san da kewa yau ko gobe suna amayo su wannan tabbata ne insha Allah muna fata justice zai yi aikin da ya kamata yayi tunda justicin da za a yi da nan yame da can paris kenan waɗanda akwai sunayen cikin wannan dosiyan nan ma Allah sai an ji badakalar kudaden makamai wata magana ce da gwamnatin Nijar ta damƙa rahotonta a hannun alkali mai kare maradun hukuma domin gudanar da bincike a shara'ance. sai dai watanni fiye da hudu bayan damka waɗannan takardu shiru kake ji game da batun hukunta masu hannu a wannan ta'asa da ta haddasa salwantar dubban miliyon sefa dalili kenan rajin kare hakkin ɗan adam suka fara yunkurin farfado da wannan magana wace a dalilin ta wasu daga cikinsu suka ci kasan watanni sama da shida bayan da aka kama su a yayin wata zanga-zangar nuna buƙatar a haske a almadahanar da aka tafka a ma'aikatar tsaron ƙasa. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger